na muna idan da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamu wannan lokaci lafiya yau 23 ga watan shawwal hijirar manzon tsira annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 445 wanda ya daidai ga biyu watan biyar miladiya shekara 2024 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya samu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba rayuwa muna cikin karatu na littafin nan alfikhul muyassar wa adillatihi min alquran was sunna wallafa na malamin na sheikh sa'ad yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala wannan shine halka na ɗari da goma a jerin gwano na karatu da muke gabatarwa cikin wannan littafi mai albarka karatunmu a wancan sati mun fara karatu a kan kitabul jana'iz shi dai akwai abin da muka bari baya na cikowan karatu na kitabus siyam wanda mun tsallake sai akwai wasu matsaloli guda biyu da ya kamata mu tattauna kan abin da ya shafi kitabu siyam ka za mu soma daga wannan wurin sai mu zo mu ci gaba da karatu inda sauran lokaci kan abin da muka kwana a kai sati wancan matsala da za mu tashi shi ne ma yubahu lil mu'takif abin da ya dace ga wanda ke itikafi yayi mutum na cikin itikaf menene yubahu lahu ya dace mai shin na iya yi a halin da yake cikin itikafinsa malace yubahu lil mutakifi tanazzuf ya dace wanda ke itikafi ya rinka tsaftace ainihin jikinsa kada ya zamo yana itikafi ya bar kansa da dauɗa. naka haka duk wani abin da yake ya kunce lamari na tsafta to ya dace mai itikaf ya yi ta inda zai gyara jikinsa ba zai bar wani abu na dauɗa tare da shi ba wal guslu da wanka in mutum na itikafi yana wanka wa tasrihu sha'rihi mai itikafi ya dace ya yi tsifan gashin kansa kai bar gashinsa ba da ya tsefe ba wal wudu'u fil masjid haka ne mai itikafi yana alwala amma a masallaci kada zama akwai a gefen masallaci wani nadi a wani base da ake zama ana fira kana iya tigabe ka tashi kaje ka zauna wurin kai ma kana alwala kana fira da yan wurin wannan bai dace ba kai alwala amma a masallaci wa aqdun nikah wanda ke itikaf yana iya daura aure kana itikaf ka iya ka daurawa wani aure wannan daurin auren abu ne wanda yake yubahu lil mu'takif ya dace mutumin da ke itikafi yana iya yayi wannan matsayin wa aqdul bai wa shira shi wanda ke itikafi yana iya kulla ciniki ya sai abu ko ya sai da abu a halin da yake zo na cikin masallaci yana itikafi amma bila ihdaris sala bila ihdari as-sila ba da an kawo kayan kasuwancin a wurin ba misali kana sai da hula sai ka shiga itikaf sai wani ya kira ka a waya yana son hula ya sai kana ya ka sai da mai hula akan waya ko kuwa ka an shi kudi amma ba da ka kawo hula a masallaci ka aji kana saidawa ba wannan bai dace ba amma kana da abu da wani ke so ya sai kana iya kana cikin ita ka sai da shi mai shi ya je inda za a bashi kayan a bashi ko kai ka sai wani kaya a kawo ma kana itikafi amma ba a kawo kayan ciniki a masallaci ana itikafi kuma ana saidawa wannan ya kamata a gane wal aql wash shurb mai itikaf yana iya ci abinci yana iya sha abin sha wannan duka ya dace wal kalamu lil hajja wanda ke itikafi yana iya magana idan akwai bukata yana son yayi fira da wani saboda wani abu da yake bukata amma ba wai kawai kana itikaf sai ka ga wai dan kungiyanku na siyasa sai kai wani zo na ji jiya an yi miti ya aka dace ko na ji flag bearer mu wai hazo garin sati mai zuwa ya kake gani shin muna da chance ko ya lamarin yake haka wannan magana ne ba na bukata ba to irin wannan ana yi jikafa ba shi ake yi ba amma wani bukata kana iya kai fira kan wannan bukatan a halin itikafin ka babu wanda ya hana wa tawdi'u za'irihi in kana itikaf shi wani ya kawo ma ziyara kana iya ka tattaka mai har ka fita waje masallaci kaɗan raka shi kaɗan ka sallame shi ka dawo baya wannan bai haramta a cikin halin itikafi ba kana ka fita ka raka wanda ya kawo ma ziyara a halin itikafin ka wa dukhuli baitihi li darura mai itikafi na iya tashi ya shiga gidansa amma in akwai uzuri akwai darura so da darura daruran zaka tashi ka shiga gida wannan ya dace kalbawul kaman fitsari idan masallacin babu wurin fitsari wal sana mutum na iya zagayawa ya shiga ba haya idan babu ba haya a masallacin wa rusulil janaba mutum na iya jigabi sai ya kamu da janaba sai yana ga akwai bukata ya shiga gida ya yi wanka domin babu kusfa a masallacin wani yana iya shiga ya yi wannan wankan gaba da wayannan ababen duk idan an rasa su masallaci ne zaka je gida ka amma masallaci ga toilet mai ban sha'awa babu wanda mu ga kusfa wurin wanka ga kaza sai ka tashi ni gida nake wanka wannan bai dace ba wannan bai dace ba haka ne malace walahu an yattakhiza khimatan saghira fi mu'akharatil masjid mai itikafi na yazo a bayan masallaci gefe samu wuri sai ya ainihin kafa khima yayi wani tenti haka wanda zai shiga ciki yana zama yana ibada yana baici a ciki a cikin masallaci mai itikafi yana iya yin haka idan masallaci ne wanda yake muttasi masallaci mai yalwa ba zai zo ya kafa hema ya tsare mutane ba su samu wurin tsayuwa su yi sallah ba masallaci na da girma sai ya je a bayan masallaci gefe cikin masallaci sai ya yi hema ya zama wurin ne mazauninsa inda zai riki wurin zamansa yana bauta a halin itikafinsa wanda zai yi wannan ne ya ataki rufi yana itikafi a cikin wannan heman tambihun fadakarwa qala abbas abdullahi dan abbas ya ce idan jama'al al idan mai itikafi ya sadu da iyalinsa idan jama'a al ya ya'ni taho mutum na itikafi sai shi gida yayi wanka ko wani abu makamanta ka sai sadu da iyalinsa batala itikafu itikafinsa ya bata da mai itikafi ya sadu da iyalinsa itikafin ya bata wasta'nafa ni musu na son ya ci gaba sai ya so sabon niyya ya fara sabon itikaf yanzu da zai yi itikafin kwana goma ne yayi kwana uku sai sa da iyalinsa ukun ya rushe sai ya yi niyya kuma ya soma daga nan sauran kwana bakon sai ya yi itikafinsa wannan zance an duba ainihin imam ibn abi shaiba ya rutu da imam abdurrazzak alamatar albani ya inganta wannan athar a cikin littafin sa suna qiyam ramadan qiyam ramadan hadha wannan shine abin da yake ya kamata a gano wayan bagi alal mutakifi an yaqta hibalahu bi ashgalil haya ya kamata duk wanda ke itikaf ya yanke ainihin mu'amalansa da ababa na ainihin kai kawon rayuwa in ka shigo itika ka san yanzu ka yanke daga barin duniya ne ka koma kana mu'amala da ubangiji da haka sai ka bar wa'annan ababan kana itikaf baka sauraron labarai kana da rediyo a masallaci kana ijigaf da zaka ga kama ka ji ah, news na star fm ka ji na gaskiya fm ka ji na classic fm ka kama bbc ka kama joy news ka kama aduma fm wannan ba a yi a halin itikaf ya da kabar na ababen baya ka kula da ibadan ibadanka takalliyar limuna ya ci maulawo mutum zai bar wannan domin ya takaitu da ainihin ganawa da ubangiji mahalicinsa قال الإمام ابن القيم imam al-qayyim Allah masarama ya ce aks ma yaf'aluhu al-juhal sabanin abin da jahilai suke yi min ittikhaz al-mu'takifi mawdi'a ishra ta inda suke rukun wurin itikaf ya zama bugire kenan na cuɗanya da abuta da fira wani zai shiga itikaf a ji alhaji wani ya shiga ko alhaji wani ya shiga shiga oh, na shiga wallahi alhaji wani yana da fira sosai irin firan shi kuma ina so domin yana da fira yana da experience yana da fira irin haka ko su fira da wasu an san su goga gune ta wannan bangare tun da naje yana itikafi na shiga mun shafira wannan sabanin abin da itikafi ya nuna a yi ne wa majlabata za'irin sana ya zama itikaf wuri da yake ana shiga domin a rinka samun masu ziyara na shiga itikaf an ta kawo min ziyara don ina itikaf wannan shine abin da imam ibn qayyim yace yau shine abin da ake yi wa akhzihim bi atraf al ahadith bainahum sanan sumaida maida wurin fira an zo aka samu mutane bi su ga bezin su fira za a yi kaga yi dariya an buga hannu ba ce ba a dariya ana itikafu ba amma kai zama wurin fira wurin gayyatan yan ziyara yace fa hadha launu wannan wani launi ne wal itikafun nabawi launin itikafi na wani launi da ban kenan ba launi ɗaya bane idigafin annabi salasa an fari ne to wannan baki ne ba abu ne wanda yake iri guda ba wallahu al Allah shi ke sa a yi dace wurin yin katari Allah shi ke sa mutum ya yi katari ya dace da daidai da aka sai a gane wannan sai matsala na karshe wanda shine lailatul qadr daren lailatul qadr Eh, ilam akhil muslim ka sani kai dan uwa musulmi anna lailatul qadr cewa lailatul qadr nan afdalu layali sana ita ce fiyayyen daruka na shekara gaba daya gaba daya daruka na shekara ba daren da yake lailatul qadr qala ta'ala Allah mun yake ce lailatul qadri khairun min alf shahr dare na lailatul qadr ya fi wata dubu wata dubu kuma ya ba mutum shekara nawa tamanin da uku da wata uku da kwana uku har da sauran a wasu ainihin sa'at awowi bayan kwana uku ma laifin qadr kawai kenan zai ba mutum wannan falalan ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙwada sallallahu alaihi wasallam kuma zu sallallahu alaihi man qama lailatul qadr Duwanda ya tsayi wani dare a cikin lailatul qadr imanan wa ihtisaban saboda yarda da Allah sannan da neman alkhairi da lada da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi laifinsa da ya gabata duka an fi mai laifin da ya yi wuce duka shi a yafe mai sakamakon ya yi tsayuwan lalatul qadr kawai in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne wanda yake ya inganta imam al-bukhari da imam muslim sun yi tafaki a wurin fidda shi to in mun gane wannan falalan to ayyul layali hiya wani dare ne daga cikin daruruka ne ake samun lailatul qadr wani dare ne dare lailatul qadr qala al-hafiz ibn hajar imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa fil fathi a cikin fathul bari sharhi da yi wa sahihul bukhari ba da an zakara sittatan wa arba'ina qawlan bayan ya kawo zantuka ɗaya ɗaya arba'in da shida fi ha a wurin nuna wandare ne ladil qadr kenan magana da maluma suka yi daban-daban har 46 bayan ya kawo bashe ce wa ha amma zance da ya yafi rinjayi shine annaha fil witri min al ashr al awakhir cewa ladil qadr na kasancewa cikin witri daga goma na karshe kenan dare 21 ko dare 23 ko dare 25 ko dare 27 ko dare 29 cikin su ake samu lailatul qadr min ramadan a ƙarshen ramadan wa arjaha kuma inda aka fi ƙaunan zai zamo lailatul qadr shine inda jumhur a wurin mafi yawan malumma lailata 27 dare 27 lailatul qadr ya fi kasancewa dare 27 an zirri bin hubaish daga zir dan hubaish qala shi ce qultu li abi qultu li ubay bin qa'ab ni na cewa sahabi mai girma ubay ibn ka'ab Allah ya kara yadda a gare shi anna alimta abal munzir anna lailata ishirin ta ya kai ka gano cewa lailatul qadr nan daren 27 ne ibn ali kana cewa dare 27 daren lailatul qadr ya kai ka gano wannan qala sai ce bala qarai أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بام الأباريني أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها shu'a ko dare ne wanda idan gari ya waye daga wannan daren rana ta hudu kaga ranan ba ta da haske ba ta da zafi da yawa to da za a waye gari da safe a ga rana ta hudu amma ranan haskinta da zafinta bai tsananta ba to alama ne na laitul qadr in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fadadna sai muka yi lissafi wa na kuma kiyaye kini yadda na yi mana wannan maganan mun yi bincike kowane shekara sai mu duba daga dare 21 wani dare ne ake samun rana na hudowa da wannan siffan shi ya ce wallahi na rasu da Allah laƙada alim abin mas'ud ya ce abdullahi ɗan mas'ud ma ya san abin da nake faɗin ga cewa annaha fi ramadan cewa cikin ramadan ne wa annaha lailatu sab'in wa ishirin kuma dare ishirin da bakwai ake samun lalil kadar walakin kariha an yukhbirakum fatattakilu amma bai son ya ba ku labari idan ku yi rauni ku ce ba ma sallah shi dare ishirin da bakwai kuma wannan zance na ubay ibn ka'ab zance ne wanda tabbas lailatul kadirin ya fi kasancewa daren 27 amma bai gwada cewa kowace shekara sai ya zama haka ba domin magana nan sallallahu ya ce a neme ci cikin wuturi ta ma ta yi shi ubay ibn ka'ab tsawon rayuwarsa ya dace da 27 amma bai gwada cewa har karshen zamani haka zai yi ba amma wannan daren ya fi yawan samu wani lailatul kadir a ciki da fatan mun fahimci wannan fatan mun fahimci wannan da aka Allah dan Mas'ud ya ki ba da labarin domin kada mutane su yi rauni kawai kamar yadda yau mun ga duniya wasu kasashen ba a komi shi ya kai dare 27 ya ce za mu lailatul qadr kaga wannan rauni ne in ya zama wani shekaran bai dace da wannan dare mutum ya yi bashi ya yi hasara kenan da ka sai a neme shi cikin goma na karshe kuma a cikin wuturi kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa addu'a fiha idan an samu lailatul qadr wani addu'a ake yi a cikin ta an aisha ta radiyallahu anha qalat daga uwar mumini Aisha Allah ya kara yarda a gare ta tace qultu ya rasulullah ni nace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ina alimtu ayya laylatin laylatul qadr tace me kake gani kuma zaka ga ya min idan na gano cewa ga dare na laylatul qadr muna ciki ma aqulu fiya me zan fada a cikin ta qala tace kuli kice allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afu ya Allah kai ne yafiya tuhibbul afu kana son yafewa fa annika ka yafe min naka wannan addu'a shine aka fi so mutum ya fi yawaitawa cikin laylatul qadr min babu wanda baya bukatan yafiya na Allah subhanahu wa ta'ala shine abinda muka yafi girma cikin abinda muke bukata in ka samu Allah ya yafe ma shikenan kai ka tarika dace kai dan aljanna ne daka idan na gano lyric da kace ga ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne yafiya Tana sun yafewa to ka yafe mini wani hadisi ne ingantacce imam ahmad ya rawaito haka ne imam tirmidhi an do sahihul jami'in al'amatul albani za a same shi kan hadisi na dubu hudu da dari biyu da tasa'in da tara wannan shine karshen abin da ya saura kafin shiga ramadan da muka bari ba mu karanta ba sati wancan mun fara kitabul jana'iz muka shigo cikin matsala na ma ya jibu alal marid abinda ya wajaba mai ciwo ya yi a halin ciwo domin san da yawa mutuwa ta hanyar ciwo ake mutuwa na ga yadda mutum ya kamu da ciwo mai ya wajaba a kansa mun kwana kan matsala na hudu inda mala ya ce wa idan kana alaihi hukukun idan hakkokin mutane na tare da mutum kuma yana ciwo fali addiha ila ya ba kowa hakkinsa in ta yassara lahu zalika idan ya sawwaka a gare shi kudin wani na wurin ka 5000 Ghana cedis ka kamu da rashin lafiya shi ka bashi 5000 shi wani ya baka ajiya shi ka bashi abin shi akwai alkawari tsakanin kai da wani ka bashi abin shi idan ka iya wa illa amma idan abin base ba abin da yake akwai samuwansa ne yayin da mutum ke ciwon ba ausa bi zarshe wasiya ya ce wani na bi na bashi akwai hakkin wani kaza wuri na adadi kaza ne dan Allah in ban tashi daga wannan ciwon ba ku ba shi hakkinsa shi wasiya qala sallallahu alaihi wasallam manzu sallallahu alaihi wasallam mata wa alaihi dayn duk wanda ya mutu akwai bashi kansa falaisa thamma dinarun wala dirham ku sani fa can babu dinari babu dirham ba kuɗi a ranar tashin kyawa babu siri babu dola babu pound sterling babu sifa babu naira babu kuɗi a can walakin na hasanatu was sayiat abin da ke samuwa a can shine aikin kirki da laifuffuka in kana da lada sai a ɗabi a biya bashin mai binka bashi in baka da lada sai a ɗebo zunubin sa don kama sai na shi zunubin ya rage don ka biya bashin shi wannan shine zance na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine karshe abin da muka karanta sai alkhamis abu na biyar wala budda min al-istijali misl hadhihi al-wasiya idan mutum na da abin wasiya da zai dole ne ya gaggawan yi domin rai ba hannunmu yake ba babu wanda ya san me zai faru gobe me zai faru jibi yanzu daga yanzu zuwa lisha me zai faru babu wanda ya sani da aka sai mutum ya yi gaggawan yin wasiya idan akwai abin yin wasiya tare shi ne kauli sallallahu alaihi sau saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haƙƙun ri'in muslimin lahu shay'un yusifihi bai dace ba ga mutum wanda yake musulmi yana da abin da zai yi wasiya a kai sai ya bi lailatain ya yi baici har dare biyu illa wa wasiyatu maktubatun inda hushe da wasiyarsa na nan rubuce a wurinsa bai dace ba kana da abin wasiya sai ka bara dare ɗaya dare biyu ba ka rubuta wannan wasiyan ba in dai ka san akwai abin da yake akwai bukatan yin wasiyansa to ka rubuta ka aje domin baka sani ba cikin dare ka tashi ko baka tashi da haka bai dace ban ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne an yi ittifaki wurin fidaci tsakanin bukhari da muslim السادس نشدا ويجب أن ينسي لأقربائه الذين لا يرثون منه واجبين إمتنا لدنجي kuma yana da arziki sai ga dangin shi wanda ba su cin gado shi she wasiya in na mutu ku bawa ne kaza kana da kuɗi dewa kai mai kuɗi ne kana da dangi kila dan uwanka ne ko kuwa dan uwan mahaifinka ne ko kuwa wani dai makusanci zuwa gare ka da kana raye yana muruwa da arzikinka sai kana ga alama wani ga yana dogaro ne da rayuwarsa kanka in ka mutu bai cin komai cikin arzikin gado bai cin gado shi kai wasiya in na mutu cikin arziki na a cire miliyan biyar a wa ne ko na mutu gidana da ke unguwa kaza na bawa wacce da 'ya'yanta yar uwanka ne tana cikin kunci da bata da kuɗi bata da komai gidan hayi ma take kwana to na mutu gidana da ke unguwa kaza na bata ita da yaranta wasiya ne cikin makusantanka ya kai wasiya a ɗauki wani abu daga cikin dukiyanka a ba mai shi idan mai shi ba shi daga cikin masu cin gadonka wannan wajibi ne kuma dalilinsa za mu ji shi cikin karatun nan gaba akwai aya da ya zo da wannan dalilin da aka sai mu ci gaba a sabi na bakwai walahu an yusi bi tulithin malihi Abinda ya dace mutum ya yi wasiyansa cikin dukiyansa sulusi kashi ɗaya cikin uku misali kana da miliyon uku 3 miliyon ghana series to abinda yake shari'a ya baka dama ne mafi yawan abin da za ka yi kai wasiyar shine miliyon ɗaya ka bar ma magadanka miliyon biyu baka wasiya ya fi sulusi daga cikin dukiyanka wala yanzu ziyarar talai bai dace mutum ya yi kare a kan sulusi bari la an yan kusa minu abin da ya fi dacewa ne ma kada ka bar kai wasiyan kan ma kai sulusi kada arziki za ka yi wasiya kada ka bari yayewa masu gadon ka su suka fi son su samu da yawa da haka sai ka yi wasiya amma ba da yawa ba kaka bar ma ya kai sulusi fa an sa'ad ibn abi waqqas an samu daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara yadda a gare shi qala yace marittu amal fathi na kamu da ciwo na yi rashin lafiya a shekarar da aka yi fatu makka a makka hatta ashfaitu alal maut har na kai kusa da mutuwa kini ya yi ciwo har yana ga ciwon gaban ban tashi musan akwai ciwo irin haka mutum na yi ciwo yi ga kamar ciwon gare wahalan banza kuke kuke min jinya ku bari na mutu wani ko bai faɗi da bakin shi ba ainihin action shi na fassara muku wannan ina ga damuwa kuna damun shi ne inda ya kan nan ba zai yiwu ya rayu kuma ba to sa'ad ibn abi waqqas wo ya kai wannan marhalan a cikin rashin lafiya a shekarar da aka yi fatu makka fa'ada ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi ya kawo mini ziyara fa qultu sai nace ai rasulullah yace ya kai manzo Allah inna li malan kathiran ce ina da dukiya sosai ni mai kudi ne walaysa walaisa rusuni illa na tulli ko ban da wani magaji fa she iya mace guda kawai ita kawai ne za ta gaje ni diyana ne mace guda kawai afa a atasaddaqu bi ma mali shi na iya kasa dukiya na uku doki biyu bayar sadaka in ce na mutu a doki biyun nan yi aikin Allah da shi qala la an sace ka iyawa kashi biyu cikin uku ba ka iyawa kultu sai na ce fashatru to na ji wannan yanzu rabi fa na iya raba dukiya nan biyu doki guda in bayar kawalala ya ce ko rabi ba ka iya bayarwa kultu ya ce fatulus e eh to sulusi fa an kasa ukun ba da guda kawala sai na zaka ce atulus kana nufin kashi ɗaya cikin uku shi ce wasu tulu zai kathir ya ce ai kowanne yana da yawa har wannan bai ce a'a ba amma sai ce yana da yawa a nan ne abubakar siddiq allah ya ƙara ya dagashe ce ni na zaɓarwa kaina kaso da allah ya zaɓarwa kansa da shi da manzunsa nawa kenan ya ce kashi ɗaya cikin biyar wa'lamu annama na ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin kurba sotil anfal ku sani cewa duk abin da ku samu na ganima Allah na da kashi ɗaya cikin biyar da shi da manzunsa da makunsantan annabi sallallahu da marayu da matafiya har zuwa ƙarshen ayan da aka ce ni in zan yi wasiya ɗaya cikin biyar zan bayar shi bar magada na kashe hudu annabi da bai ce ba iya ba da ɗaya cikin uku ba ma ce wannan ma yayi yawa sai nuna dalili shi ce an tazara warasataka agniya da za ka bar magadanka cikin wadata khairun shine mafi alkhairi min an tadarahum alatan yatakaffafuna nas bar su talakawa suna roƙon mutane akwai danke ta shi ya kusa mutuwa shi ka ya kama gidan shi da ke unguwa kaza shi sayar yana da wani kadarori a wuri kaza shi saida kawai yanzu zai ta cin balangu ne yana ga yanzu tun da mutum da ya ba saba'in bayan mai saura kawar mu more mu ci mu more wallahi ya gama sai da arziki shi duka sannan ya mutu me yasa keta yana ga cikin ɗiyasha ko wanda wani ban son ya ci gado kuma na mutu ya ci gado domin allah ya bashi shi ce na yi maganin shi ce sayar an ce wannan halin halin banza ne ka bar magadanka cikin wadata shi ne mafi alkhairi da ka mutu ka bar su talakawa ya takaffafunan nas suna bin mutane suna miƙa hannu suna roƙa ku ba mu don Allah ka ga mutum mai kuɗi ya mutu da ya ce ce wallahi rent kuɗin hayin ɗakina ya ƙari don Allah ku taimaka min da 1,200 eh, eh, ga nasa da biya rent na shekara uku da Allah baka ji kunya ba ai ko gawanka gawanka ma ya ji kunya ko ba haka bane an sai ka bar iyanka cikin wadata ya fi ka basu cikin talauci suna roƙon mutane kuma sa'ad bin abi waqas hadis nan mala ya kawo tsaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya gaba da bayani da annabi sallallahu ya ce wa sa'ad bin waqas yace kai da kake ganin zaka mutun ga tayu zaka rayu ka jima har mutane wasu amfanu da kai wasu kuma su cutu da kai sa'ad bin abi waqas ya guda kafin ya bar duniya yana da yara ɗaya goma sha takwas 18 ya tashi ya rayu ya jima amma shi ne tambayar shi ya kawo wannan bayanin da ya zama hukunci na shari'a ake tafiya a kai da haka mun gane wannan sai athamin na takwas wa ya yashhadu ala zalika rajulaini adlaini muslimain in kai wasiya ka nemi mazaje musulmai masu adalci guda biyu su yi shaida domin akwai wasu mugayen magada baban su zai yi wasiya su tashi su tada wasiya su ce karya ne ba mu yarda ko su ɓoye domin suna ga an fita wasiyan sun su ya rage mun da mutum ya riga ya mutu yaron shi da ya san yadda ake raba gado kuma ya san kadarorin baban shi yana iya ranar mutuwa baban ma ya gane ga rabon da zai samu haka ne ko ba haka ba ne domin allah ya riga ya raba komai ya kare da kan ya san rabon ya iya gane rabon shi shi akwai wasiya ciki in ba mutumin kirki ba ne ya bayyana ya bayyana shi a nemi musulmai adilai guda biyu su shaida fa in lam yujadu idan ba same su ba farajulain min ghairil muslimina sai a nemi mazaje guda biyu ko da ba musulmai bane ala an yastawthika minhuma inda shakki bi shahadatihi mata inda za a nemi abin karfafawa idan ana shakka kan shaidansu sha a nemi tunda wani da wani sun ce haka ya faɗa sai a nemi daga cikin dangi kuma wani ku wani ya taɓa jin babanku ya ce yayi yi wasiya kaza an ce shi kenan shaidansu shi ya aiki da wata muna fahimtar wannan ne wannan iya rayu wani wurin da yake ba yan uwa musulmi a inda yake yana cikin arna ne suke rayuwa to lokacin nan sai ya neme su ya bar su yi shaida kan cikin arzikin shiga wasiya da ya yi saboda gobe in an yi haka in ma ba a yi da soja ne cikin danginsa makusanta masu cin gado akwai wanda baban ya taba ce mai ya yi wasiya kaza ya zamo zancen shi da nasu sai a hada don yi karfi a ainihin zantar da wannan wasiyan gaba daya na'am sai a tasi abu na tara ma ce wa ammal wasiyatu lil walidain amma haka wasiya ga mahaifa guda biyu wasiya ga mahaifa guda biyu uwa da uba wal akrabina alladhina yarithuna min almusi da makusanta wanda ke cin gado mai wasiyan masu cin gado su ne ‘ya'ya ko akwai ‘yanka ko ‘yarka tana cin gado in ba ka da haihuwa sai akwai mahaifinka da mahaifiyarka ‘yan uwanka ba su cin gadonka amma mahaifiyarka kawai kenan yan uwanka suna cin gadon ka to wayannan yan uwan su ma suna cikin dangi masu cin gado kan wannan yanayi to su wasiya ga yan uwa da ke cin gado fala ta juzu wannan bai dace ba ha mansuha domin an shafe wannan hukuncin aya a bakara Allah madauki na cewa kutiba alaikum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين an farata muku mun ce wasiya ga dangi wajibi ne ayan ke ga an faranta muku idan ɗayan ku zai mutu ya bar wasiya na alkhairi ga uwar shi da uban shi da dangin shi shi Allah ce hakkan alal musulmin wajibi ne akan masu kyautatawa sai faman baddalahu min ba'di ma sami'ahu fa inma ithmuhu ala alladhina yubaddiluna dole zai canza wasiyan bayan ya ji laifin shi na ga wanda suka canza ba a canzawa to wannan aya kaga ya ce ayi wasiya ga uwa da uba da dangi ce a suratul bakara a suratul nisa Allah ya ce lirijali nasibu mimma tarakal walidani والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر هرزوا قرشين آية سي الله يزو بيّن غارب نمج غانمتي سيتي ولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس وإن كان له ikhwatun fali ummihi sulus na farkon fali ummihi sulus ina da yan uwa fali ummihi sulus shi Allah ya bayani ga rabon uwa da uba idan mutum ya bar duniya sai ba ƴaƴa uwan shi da uban shi kawai za su gaje shi uwa na da kashi ɗaya cikin uku shi baba ya ɗauki sauran biyu amma ina da yan uwa sai uwa a ba ta ɗaya cikin shida amma kuma yan uwan ba su cin komai haka malamai na faraid suna cewa sun cutar da uwarsu ko ba su da rabo ciki in ba su nan da uwa ta samu ɗaya cikin uku amma don suna nan uwa ta samu ɗaya ne cikin shida shi sauran biyan duka a bababun saboda ɗawainiya na wannan ‘yan uwan kan uba yake za ka shi ya fi cancanta a bashi da yawa da ba ta mun fahimci ba a tuci uwar ba muna ganewa ai tayyib da haka da ayan na ya sauka sai annasa ce inna Allah qad ata kulli dhi haqqin haqqa hakika Allah ya baiwa duk wani ma'aboci hakkin sa hakki inna Allah qad ata kulli dhi haqqin haqqa lalle ne Allah ya baiwa duk wani ma'aboci haƙƙi hakkin sa fala wasiyata li warith daga yau wanda ke cin gado ba a mai wasiya ya da yara sai kai wasiya wani gidanka ka ba wani yaronka in ka mutu ba a bashi muna ganuwa. akwai wasu maketan uwaye suna yin haka yaro shirka cin gado ko ce ɗauki rabin dukiyan kuma ce ya yi wasiya ko kyauta baka ba yaron ka hana wani mun san da haka ai kawai hadisi a nasarar lasa ingantacce da wani sahabi ne zai cewa a nasarar lasa na ba wannan ɗanawa kyautan arziki mai kima kaza shan salai ce a sauran 'ya'yan kan ka ba kowa wani shi ce a shi ce shi da kaka rike ni shida domin ni ba na shida alajurin akan zalunci fa inni la ashhadu ala ni ba na shida akan zalunci in ka ba ɗanka guda 1000 sauran yaran ba ka ba kowa 1000 in ka ba guda 1 million ka ba kowa 1 million in ka ba guda gida ka ba kowa gida muna fahimtar wannan wannan ba gado ba ne haka ne kuma wurin abin bayan mutuwa kake son a ba wani to wanda ke cin gado ba a wasiya domin Allah ya riga ya bashi rabon shi fala wasiyata liwaris babu wasiya ga wanda ke cin gado a duba sahih sunan ibn majah alamtul albani ya fitar da wannan kan hadisi na 2210 da haka wanda ke cin gado ba a mai wasiya amma sauran dangin gaba akwai yan uwanka kana da mata kana da yara akwai uwayenka yayanka kaninka kanuwanka ba su cin gado to kana musu wasiya in kana da arziki mai yawa sai ka yi wasiya ka ce a ba wani kaza a ba wani kaza shikenan su ba su cin gado da ba ta mun fahimci wannan tayyib al'ashir abu na goma wa yahrumul idraru fil wasiya haramun ne ayi cutarwa a wurin wasiya cutarwa a wurin wasiya ya haramta ka yi wasiya ka cutar da wani ka an yusi bi hamani ba'dul warasa min haqqi kamar mutu yayi wasiya ya ce kun ga dana wani na mutu gado ka a bashi wani wannan haramun ne ka yi wasiya ɗanka da ke cin ka ce ka a bashi haramun ne ka yi wasiya a hana wanda daga cikin masu cin gado ka min haƙƙin min al'irth haƙƙinsa na gado ka ce ka a bashi au yufaddal ba'dhum ala ba'd fi ko ko fi wito ne ce wani ku bashi kaza wani kuma ku bashi kaza ni na riga na gama raba gado na mutu shikenan wasu haka suke yi dewa masu mata biyu inda akwai matsala wannan wurin sosai yana da gida gudana ta kima gudana ankara kaza gidan ta kima da na ankara volume su ba ɗaya ba ne haka ne ku ba haka ba ne gidan ta kima guda na can tubudun bayan magazin na in ka shiga ciki ciki ciki guda kuma na tsakiyan kima bakin kasuwa bakin titi ku zaki masu ba ɗaya ba ne haka ne ku ba haka ba ne shi ka ce wacce ke da yaranki na baku na cikin garin nan ke kuma ke da yaranki na baku can akwai zalunci ko ba zalunci ba a yin wannan wannan wasiya ne na zalunci don a cutar da wasu ba a yi da ba mun fahimci wannan da haka mutum ya wannan ya aikata haramun ko ba a aiki da wannan wasiyan sai a tada shi domin wasiya ne da yake ya haramta kuma zalunci ne alhadi ashir na goma sha ɗaya walasiyatul ja'ira batila marduda la ya yajuzu zuha shi wasiya na zalunci wasiya ne wanda yake batila ba ta aiki marduda ana maida ita ne la ya yajuzu zuha ba a aiwatar da ita a ce ai abin shi ne ce ya ba su a abin shi ne shari'a wuka a yi haka nan fatan kun gani shari'a musulunci wuka ya haka duk da ya ce ya bayar shi a tada wannan wasiyan domin wasiya ne ja'ira akwai zalunci ciki akwai cuta ciki akwai cutarwa ciki da haka wannan baya aiki a shari'a na musulunci sai a fahimci wannan A na goma sha biyu. walamma kana al-galibu ala kathiri min an-nas fi hadha az-zaman al-ibtida'u fi dinihim yayin da ya kasance mafi yawa a cikin mutane yau yan bid'a ne yayin da ya kasance mafi yawa a rayuwar bid'o'i ake shiryawa wala siyama fi ma yata'allaqu bil jana'iz musamman abin da ya shafi mutuwa musamman ma abin da ya shafi mutuwa so dewa an kaje wurare bido ya ke kyana mai wajiba an yusul muslimu bi an yujahiza wa yudfana ala sunna ya zama wajibi akan musulmi yayi wasiya na mutu amin wanka amin likafani aje a ni kan tafarki na sunna Kana fito wani gida gidanku shere baka mutu ba shi an yi makokin uku ayi na bakwai ayi na arba'in ayi na shekara shi kai wasiya ni ahlus sunna ne in na mutu ina son amin biso irin na sunna in an bisa ne an kare ba komai kuma to in baka yi wasiyar nan ba ka mutu aka yi ma makokin kana da laifi da ba za mun fahimci ka gidanku ake yi haka ake yi yau abin da ake yi kenan wallah akwai Allah an yi wani rasuwa bai jima ba wadda ta rasu ahlus sunna ce amma an je aka kwada bid'a kan gawanta aka yi abin bai dace ba wallahi wata cikin dangin ta fito wallahi da ya take ce mai shi malam mu duka mun mutu haka za a muna mu da dangin mu mafi yawa 'yan bid'a ne na ce a'a ba a muku haka in kun yi wasiya muna ganewa shi ka yi wasiya wallahi ko gidan da ake cewa gidan ahlus sunan kai wasa in ka mutu sha'an yi bid'a wallahi ina batun gidan ahlus ba gidan ahlus sunan ke kila kukuna nan dan gefe gefe ba kai ko inda ake ganin cibiyan ahlus sunan kai wasa ka mutu cikin sha'an yi bid'a wallahi ina tunawa rasuwan mahaifinmu Allah ya ji kanshi mun riga mun san irin yanda ya yaki da bid'a haka ne ko ba haka bane amma wallahi da ya rasu har minti an yi gidanmu ko ana so ya kamata a yi contribution a dafa abinci wallahi ko ai ba laifi ba ne to kai gana cikin irin baka wasiya akwai da tafi tana an san kuɗi kuɗi wurin mutane ko za a dafa abinci na samu labari na bita ne na ce a bari wa a'a abin nan haka ake yi da baban makinan ma yana bayarwa na ce wallahi karya ne za ta min bayana ce wallahi wanda ya an shi wansidin wani wani abu bar shi da Allah ce don shi mu ba kuwa kuna ce a yadda za ku yi duka amma wallahi wanda ya an shi wansidi ya yi wani abu bar shi da Allah domin in dafa abinci za a yi mu mun iya mu ɗauki ɗawainiyar shi ba da kowa ya ba da wansidi ko tusidi ba bid'a ne bid'a ne a bari da haka in ka san ka fito inda ake irin wannan wallahi kai wasiya ba shi ba amma in kuma amma kana da laifi domin ka san ana yi baka ce kai ka ka ayi ba muna gane wa kuma wallahi ka gane ahlus sunnan gaskiya sha an yi mutuwa wallahi shi an yi mutuwa ka samu wanda bakin shi ke kunfa wallahi haramun ne bid'a ne ya shafe shi kun san abin da abin tun da gida ne ya ka gan shi kila shi ke wazi na cewa a bari amma da contribution shi ake yi kuma wallahi in kai sakaci wallahi amma a kwan shekara an taba wani kakana taba rasuwa wani an san kudi kudi ya ce wallahi ne inda nake ma kowa bai kawo wuri an tambi wasu ya ce ka kawo wallahi kaji ji wanda ba daɗi muke cewa ka yi haka ne ko ba haka ba ne ta mu za mu ba da kudi kuma ja yi wannan munafunci ne double standard ke ko ba haka ba ne bai da kyau bai da kyau ba da kai za a yi ba ina tunawa wani shekara dan uwan malam sadidi <laughs> Allahu akbar wallahi malam sadidi namiji ne wallahi in bai yi bai yi ne kaga kana jin nauyi aure ya yi ya aure su sala su salawa kuma ka aure su sala surikin ka ya mutu ka kawo rago ko akuya shi surukin shi ya bar duniya shi haka zaka ce mai ya kawo rago bai bar an yi wani wahala ba ya ce wani mai izala da to ne zai wace bibi ni dan izala ne sai muke mu izala babu makoki ko bamu bayarwa ai magana bai kare ba wallahi gobe a ta wai ban kufta harkan shi wallahi bai bayarwa lafiya ka zauna lafiya sun zauna lafiya man ka ce abin nan baka bayar ba an ci shi ka bayar kai ma da kai aka yi haka ne ko ba haka bane yanzu ka ce ma wannan gidansu kai yayi ashi ma ya shafe shi ba a taba yin mutuwa da bai shafi wani ba kai bai shafe ka ba bai da kyau in ya shafi wani kuma in kai bai shafe ka ba bai da kyau in ya shafe ka yana da kyau akwai adalci nan bai da kyau mu ba mu yi an ce su gidan sunan shi aika zaka ce mu ba mu yi takima ba ka yi ran da kaje ka sauka tumuwa ba ka yi in ka je bola ba ka yi in ka je yandi ba ka yi ba kana nan ne kawai kana takima ba a yi ran da ka fada daga yandi ko ka je damangu ce ka san wallahi mu dai wallahi gunjawa dai in ba ka yi ba bai yi ah. akwai bukatun ka gyara ka jaddada ka jaddada tafiyanka wallahi imaninka akwai kwashin maka ya latina amanu dukulu fi silimi me aka ce kafatan in ka shiga cikin addinin ka shiga gaba ɗaya kada ka shiga kafanka gudana ci gudana waje ba a yin haka da haka in ka san ka fito cikin wani dangi ko wani unguwa da akwai wani bid'o'i da ake yi a wurin mutuwa kafin ka mutu ka yi wasiya na mutu suwa ne za su min kaza kuma bayan an bisa ni ka a yi komai to bayan ka mutu shi aka yi baka da laifi ana samun wasu kuma jairai ne ya ce mun ko ya ce ka a yi mun ku bar shi ya ta fama <laughs> lokacin wa zai kayan wannan nauyin shi wala ya na athqalahum wa athqalan ma athqalihim sun yi kayan wani laifi da wani laifi kuma tare da nasu laifin ya ɗauki wanda da bai gano shi ba ya ƙara wa kan sai a azamai kai ba da kace na mutu ka yi. ka kare salim alim baka da wani matsala domin ka ce ka ayi amma in baka ce ka ayi ba kuma ka san ana yi gidanku to ran tashin kiyama ka ji kai jawabin shi ka ce ai Allah ni ba nan suka ka san suna yi ko baka sani ba Allah na sani to me za ka ce in ka mutu ka ayi ba ba wani ba wani uzuri da mata mun fahimci in kunni in kunni ya ji me gangan jiki ya tsira da haka gidanku ana iri-irin wannan sai ka yi wasiya cewa na mutu tun wurin mini wanka da likafani da sallan gawa da bisuna a yi duka ala sunna a kan sunna shi kenan an ƙari ka yi wasiya ka je ka ba limamin na ala sunna kofi akwai yaran ka da girma sun yi tsaya ma ka ba su kofi gidan kuma akwai babban gida je ka ba shi kofi gana gani ma kamar ga masu taurin kunni ne ka je ka ba da kofi daga kotu ni wasiya na kenan na mutu ga yadda nake son ame to in ka mutu lokacin da mai ana cewa gawa na dangi ne mutu ya gaya mutu ya zama na dangin shi to in kayi wasiya wannan wasiyan ya fi dangin karfi domin wasiyan kai kai kuma mutum ka fi yancin kanka fiye ga kowa amma ba kai wasiya ba duk abin da dangin sun za su yi dole a sallama domin gawa na dangi ne mutu ya riga ya mutu dangin ka suke da gawa to amma kayi wasiya wannan kai kai wasiyan ka kafi su karfi muna fahimta ai na haka wannan shi ne matsala da malin ya kawo na ƙarshen abin da yake ya kamata ko ya waje ba akan mai ciwo bakan lafiya kai nan ka aje kawai domin ka yi ba wallahi sai an zo an yi abin da bai dace ba kuma akwai wasu su fitinannu nuni suna nan ko zango mun ga suna nan suna kallo wani ga ahlus sunna ne ba shi tare da su kaga wani limami mutum ko sallah bai bin shi amma ya muce ce shi na mai sallah ka wanda bi ma sallah ka baka da ma zuciya ni ma ka bi na sallah ni na zama ma sallah yanzu kana da zuciya mana kana rayuwa ga kace Allah ko ya ce wanga wanga ni ban bi sallah dan bid'a ne she ya mutu ya ga ce ni she na mai sallah baka da kunya mutum ba ahlus sunna bane don me ka ɗan suna kana fada shi an baka gawon shi don me mutum abin da yake son amai shi yake yi a halin rayuwarsa da an kun gama mun zo muna faɗa kan gawon wani ba arusu na malaya mun kawar shi gaskiya gari ne wallahi kan kowa ya mara mana baya ba mu da gaskiya bai mai shi ba cikinmu yake ba wanda kuma yake namu ne a bar muna a zauna lafiya haka ne ko ba haka ba ne mai shi da yake raya ko wanda ya yi da shi yana bin shi sallah ya mutu kowar mai shi ya zo ya mai sallah danginku ne mun ji amma ba cikinku yake ba wurin akida ku bar waye akidan shi wallahi mu duwan danginmu da yake ba alisu na ba mu fada da kowa kan gawar shi wallahi ba ma rikici ba mu komi ba mu komi in ba ku sana mun zo mu kai ku mu ce ya mutu ku zo mun taimaka muku aje a gina kabarin shi mun taimaka muku aje a bisa amma na ku ne mun gane kuma wallahi wannan shine zaman lafiya domin mai shi da yake raye bai amince da mu addinin mun ba da ka rashin adalci ne bayan mutuwan shi mu sai mu ce mu za mu mai sallah ba mu mai adalci ba domin bai yadda da mu halin rayuwarsa ba bai yadda da tafiyar mu ba dan me za mu ɗauki wannan tafiyar mu mai abin da za mai bayan mutuwa fata mun fahimci wannan to amma ko wasu ba su yadda, yau zangon ga ko wasu ba su yadda, in gidansu ka fito ka mutu shi amma abin da baka so shaidin kayi wasiya sun ce ba su yadda ko ba kuma suke so ba fitina ko ba haka ba ne fitina domin da shi na zuwa churchin baptist sun mai sallah eh sun bar musu abinsu ina can akwai ɗanwa da wani shekara matan yi ta haihu za a zo a yi suna ko aure ne za a zo a yi na masallacin alisunna shekabilan su a kira ba su yadda aka kira shi me yasa za shi a daura auren ɗiyan shi masallaci sai ce shi ahlus sunna ne kuma su ya yarda da su su yake bi sallah yake da shi rayuwar shi abinda yake mai muhimmanci cikin rayuwar su ke aka ce ba a yarda ya zama dai gaddama da gaddama ya gaddama ya ce a kuna hukuna bambanci ne yanzu ya ce aikin kabila ma akwai 'yan kirista me yasa an sun mutu ba ku kawo su nan ga zuwa adida su nan ga aji abin ne su ai cikin mu suke kabilan mu guda she kowa ya shiru ita an dai kuna son kuyi gaskiya kowane addini mai shekai mutu ku kawo shi nan gidan sarki a zo a mai aje da shi kaga wannan yayi eh. haka ne akwai bambancin akida haka ne ko ba haka ba ne kowa yadda akwai wannan da aka mutum ya bar duniya mutanen akidan sha bar su je su bisa shi su mai abin da ya kamata a yi a addini amma yanzu mutane ba su yadda sun ce mu ke da shi ba mu yadda tun haka na nan shi ka yi wasiya bayar sun ka in sun ce ba su yadda suka yi wani abu ma baka da laifi da fatan mun gane amma an baka yi baka za ka ma wani bidiyo kai ma kenan da saninka domin ka san gidanku ne an yi wani ma kila an gaya ma in ka mutu shi mun ma kaza ai ka ce baka yi mun ma shi ka yi wasiya ka aje wannan abu ne wanda ke da muhimmanci sosai kowa ya gane kuma a yi kokari a kula wayannan su ne jerin ababa ɗaya goma sha biyu da malam ya kawo daga cikin ababen da ke ya wajaba akan wanda ke cikin hali na rashin lafiya ya yi shi saboda ciwo hanya ne daga cikin hanyoyi na mutuwa in mutuwan zai zoma mutum ya riga ya mutu akan shiri kuma akan hanya wanda ke ya dace da tafarki na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai matsalar da ke gaba wanda kai za mu tashi da karatu sati mai zuwa insha Allah shine shikayatul marid ainihin ƙara da kuke-kuke da rashin amincewa da kaddara da mai ciwo zai yi a dambe shi ya ji ke ce wallahi ba kyau sam sam kamar da tona ke kace mai an hutu san enyen kura kura kura kura to wannan abin bai da kyau cikin shari'a na musulunci kai za mu tashi da karatu mu ji dalilin kuma da yasa wannan abin bai dace ba abinda muka faɗa wannan ke yadi dai Allah ba mu ladan shi kuskure kudin tubi hashima rokan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afwa ya gafarta muna masana ko akwai tambaya inda tambaya mun ba da dama in ko ba tambaya sai mu yi addu'a mu tashi na'am shiru alama ne da ke gwada babu tambaya da haka mun tsaya a nan wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh